يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin kitabu salati a karatun littafin bulugul mara. babu shuruti salati za mu karanta daga kan hadisi na 227 insha Allah ta'ala al'adillatu ala sihhati salati ala rahila darasin yana karanta da mu dalilai waɗanda suke tabbatar da ingancin sallah akan abin hawa dalilai waɗanda suke nuna ingancin yin sallah akan abin hawa salatun nafila alarrahila fi safar sallar nafila akan abin hawa a lokacin da mutum yake tafiya ya tabbata daga cikin sunanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi sallar nafila akan abin hawa a lokacin da yake cikin tafiya ya tabbata bil ahadithi sahiha daga cikin waɗannan hadisai ibn hajar al-asqalani ya kawo wasu ya ce wa an amir bin rabi'ata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga amiru bin rabi'a Allah ya kara masa yarda ya yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi na ga manzon Allah yana sallah akan abin hawansa ar-rahila abin hawa haythu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi duk inda dabban ta fuskanta da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan shi muttafaqun alai hadisin an daidaitu akan riwayarsa ya'ani a al-imam al-bukhari fi kitab tafsir taqsir salati babu salati ta ala dawab wa haythu ma wajen bihi wato hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1093 a wani lafazi amiru bin rabi'a ya ce walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fi salatin maktuba hadisin yana sahihu muslim salatul musafirin hadisi na 701 wannan sallar da amiru bin rabi'a ya ga annabi yana yi akan abin hawansa sallar nafila ce da daddare domin haka ya zo cikin riwaya ta al’imamu muslim hadhihi salatun nafila billai amiru bin rabi'a ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila da daddare a kan abin hawansa riwayar tana sahihu muslim a wasu riwayoyi na al’imamu Bukhari. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر yace ya ga annabi yana sallar nafila da daddare kuma yana cikin tafiya ala bahari rahilatihi yana zaune a kan bayan abin hawansa haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da annabi ibn hajjira ya ce zadal bukari al'imamul Bukhari ya yi ƙari a riwayarsa game riwaya ce da take al-Bukhari tana sahihu muslim hadisi na 1097 ƙarin da aka samu a riwayar al'imamul Bukhari amiru bin rabi'a radiyallahu anhu ya ce yi umi'u bi ra'asihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da kansa yi u yushiru bi ra'asihi annabi yana ishara da kansa yana sallah akan abin hawa yana ishara da kansa tunda babu hali yayi ruku'u yayi sujuda sai yayi ishara da kansa yace walam ya sna'uhu? fil maktuba Amir bin Rabi'a yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin sa a sallar farilla ba bai kasance yana aikata shi a sallan farilla ba a wace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akan abin hawa sallah ta nafila wa amma maktuba falam yakun sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika manzon Allah bai kasance yana yin haka a sallan farilla wa sallan nafila wannan hadisin Amiru bin Rabi'a kenan wanda yana sahihul Bukhari yana sahihu Muslim ba shi kadai bane hadisan suna da yawa hadisan al al-bukhari da muslim waɗanda suka tabbatar annabi yana sallah akan abin hawa suna da yawa akwai hadisin muhammad bin Abdulrahman jabir bin abdullahi akbarahu ya bashi labari yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairi kibla qibla manzon Allah yana sallan nafila yana kan abin hawansa kuma baya fuskantar alkibla qibla hadisin jabir yusalli tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairi qibla manzon Allah yana sallar nafila kaga wannan bai nuna cewa sallar dare kawai ba kowace nafila annabi yakan sallaci nafila yana kan abin hawansa fi ghairi qibla حديث ينا صحيح البخاري كتاب الجمعة أبواب تقصير الصلاة حديث ندبو دا تسئن hadisin yana jere da wannan hadisin na amiru bin rabi'a a cikin sahihul bukhari amma dai ibnu hajar bai kawo shi a littafin bulugun maram ba akwai wani hadisin kuma na jabir ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yusalli ala rahilatihi haisu tawajjahat kamar yadda amiru bin rabi'a ya faɗa jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah akan abin hawansa duk inda ta fuskanta sai jabir ce fa'iza aradal faribata nazala fastaqbalal qiblata jabir ce amma idan annabi yana nufin yayin sallan farilla sai ya sauko daga kan abin hawan idan lokacin sallan farilla yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko ya fuskanci alqibla yayin sallah hadisin yana sahihul bukhari a wani lafazi ya ce yusalli ala rahilatihi nahwal mashriqi tatawu'an ga annabi yana salla yana fuskantar mafitar rana amma sallar ta nafila a madina yana fuskantar mafitar rana idan mutum yana madina yana kallon kudu ne ya yi sallah, ba gabas ba Fa'iza a rada an yi sallin maktuba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin zai sallaci farilla nazala sai ya sauko daga kan abin hawansa fa salli mustaqbilan ya fuskanci alqibla ya salla akwai wata riwaya ta Jabir har yanzu bin Abdullah radiyallahu anhuma ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajati lahu wata rana annabi ya aike ni wata buƙatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni wata buƙatarsa, bai faɗi buƙatar ba annabi ya aike shi in ji jabir fantalaktu sai na tafi sun maraja'atu da na dawo wa kad qabaituha na riga na biya mar bukatar shi wato na masa abin da yake bukata fa ataitu nabiy sallallahu alaihi wa sallam nazo ga annabi fa sallamtu alaihi na masa sallama fa lam yurd alayya bi mayar min ba fa waqa fi qalbi ma a'lamu bihi tunani ya auka ma na. tunanin da Allah kada ya san mune shi na yi sallama ga manzon Allah bai amsa min ba lallai babu shakka jabir dole hankalinsa ya tashi faƙultu fi nafsi sai na faɗa a cikin raina la'alla rasulallahi waje da alayya ba mamaki manzon Allah ya samu ɓacin rai ala anni abu ta'atu alaihi cewa na yi jinkiri ban tafi na dawo da wuri ba mai yiwuwa ko na yi latti annabi sallallahu alaihi wasallam lattin da na yi ya sa ya bata rai sun masallamta alaihi sai na sake mar sallama falam ya rudda alaihi bai mayar min da sallaman ba fa waka a fi kalbi a shaddu min almarratil ula tunanin da ya shiga zuciya na ya na farko muni yahi na farko tsanani sun masallamta alaihi sai na sake min sallama farar da alaiya ta yi marin fakala sai annabi ya ce inna ma mana'ani an aro da alaika ne kuntu usalli abinda ya hana mayar maka da sallama ina salla ne shi jabir bai taba ganin annabi ya yi salla kan abin ba saboda haka bai dauka annabi yana salla ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salla nake shi yasa ban mayar maka da sallamar ka ba jabir ya ce wa kana ala rahilatihi annabi yana kan abin hawansa mutawajjihan ila ghayril qibla abin hawan yana fuskantar wata nahiya ba alqibla ba hadisin yana sahihul bukhari kitabul amali fi salati babu la yuraddu salamu fi salati hadisi na 2217 al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a babi wanda ya shirya saboda ya nuna cewa idan mutum yana sallah aka yi sallama ba zai amsa ba akwai hadisin abdullahi bin umar kaga an samu sahabi na uku kenan abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda abdullahi bin umar ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli fi safari ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana tafiya yana sallah akan abin hawansa haisu tawajjahat bihi kaga wannan kalma ta zo a hadisin jabir bin abdullah ta zo a hadisin amir bin rabi'a haisu tawajjahat bihi duk inda dabban ta fuskanta da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah bin umar yu'mi'u yana ishara ima'an yana ishara wato a maimakon ya sauko ya yi ruku ya yi sujuda sai annabi ya yi ishara da kansa jabir ya ce salatan laili sallar dare ce sallar nafila da daddare abdullahi bin umar ya ce illal fara'iza sai dai farillai manzon Allah baya sallan akan abin hawa wa yutiru ala rahilatihi yana ma yin witiri akan abin hawansa hadisin yana sahihul bukhari shi ma waɗannan hadisai duk suna jere hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar hadisin amir bin rabi'a suna jere a cikin sahihul bukhari a babi guda yana kitabul witri wani lafazi abdullahi bin umar ya ce wa yutiru alaiha manzon Allah yana witri akan abin hawansa gaira annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallan farilla akan abin hawa sahihul bukhari kitabul witri babul witri fi safar kuma yana sahihu muslim kitabul musafirin babu jawazi salatin nafila ala dabba hadisi na 700 akwai kuma wani hadisin na abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himar na ga manzon Allah yana sallah akan jaki wa huwa muwajjihun ila khaybar manzon Allah yana fuskantar nahiyar khaybar hadisin yana sahihul muslim sahihu muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha babu jawazi salatin nafila ala dabba fi safari haisu tawajjahat sannan akwai hadisin da almajirin abdullahi bin umar ya bayar shi ne sa'id ibn yasar tabi'i sa'id ibn yasar yace kuntu asiru ma'a ibn umar bi makka na kasance ni da abdullahi bin umar muna tafiya a hanyar makka muna cikin tafiya sa'id bin yasar da abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabi ne sa'id bin yasar tabi'i ne almajirin abdullahi bin umar suna tafiya a hanyar makka sa'id bin yasar ya ce falamma khashitu subha lokacin da na ji tsoron alfijir zai keto nazaltu sai na sauko fa'autartu na yi witiri muna cikin tafiya muna cikin tafiya da daddare in ji sa'id bin yasar yana tsoron gari alfijir zai keto gashi kuma bai yi witiri ba kaga ya nuna cewa koda kana tafiya ne ya kamata ka rika kulawa da witiri koda kana tafiya ne to yana cikin tafiya da abdullahi bin umar yana tsoron alfijir zai keto gashi bai yi witiri ba sai ya tsaye da dabbansa sai ya sauko sai ya yi witiri sun ma'adaraktuhu sannan shi abdullahi bin umar bai tsaya ba yana tafiyarsa da na gama witiri sai na cin masa na riske shi faƙala li ibn umar sai abdullahi bin umar ya ce aina kunta ina ka kasance faƙuntu da hussein na ce mar khashitul fajira na ji tsoron alfijir zai keto ban yi witiri ba fa nazaltu fa autartu shine na sauko na yi witiri faƙala abdullahi sai abdullahi bin umar ya ce alaisa laka fi rasulillah uswatun shin ba ka da abin koyi ne da manzon Allah annabi bai ishe ka abin koyi ba faƙuntu bala wallahi sai na ce kwarai ko wallahi manzon Allah ya ishe ni abin koyi sai abdullahi bin umar ya ce inna rasulallah kana yutiru alal ba'ir manzon Allah ya kasance yana witirinsa akan rakumi ba sai ya sauka ba ma hadisin yana sahihu muslim kitabu salatin musafirin wa qasriha babu jawazi salatin nafila ala dabbati fi safari haisu tawajjaha sannan akwai hadisin Anas bin Sirin Anas bin Sirin tabi'i ne almajirin anas bin Malik ya ce istakbalna anasan hina kadima mina sham anas bin Malik ya tafi sham ya tafi sham lokacin da ya tafi sham ya tafi don ya gana da shugaban musulmai na wannan lokaci zai kai karin hajjaji bin yusuf lokacin da ya tafi sham yana dawowa hina na min mina sham lokacin da Anas bin mali yake dawowa daga Sham falaqinahu bi aini tamri wannan hadisin yana umdatul ahkam amma baya cikin bulugul mara Anas bin Sirin ce sai muka tari Anas a wani guri da ake kiran shi ainu tamri maudi'un bi tariqil iraq mimma yal sham wani guri ne ta hanyar iraq wato kafin a iso gari suka tari anas bin malik wannan ya nuna maka cewa a tari babban mutum lokacin da yake zuwa ba laifi ba ne anas ya tafi sham yana dawowa sai muka je muka tare shi sun bar garin sun tare anas a wani ƙauye lokacin da muka tare anas fara'aituhu sai na same shi na gan shi yusalli ala himarin yana sallah akan jaki mun iso taransa sai muka ga yana sallah akan jaki wa wajhuhu min zal janibi fuskarsa tana gefe yani an yasar alqibla ta kauce ma alqibla tana gefen alqibla fa qultu sai na ce mar ra'aituka tusalli li ghairi alqibla naga kana sallah baka fuskantar alqibla fa qala sai ce laula anni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu in ba don naga manzon Allah ya aikata ba ni ma da ban yi ba tunda kuka ga ina sallah akan jaki na ga manzon Allah yayi sallah ne akan abin hawa hadisin yana sahihul bukhari kitabu taksir salati hadisi na 1100 waɗannan hadisai kadan kenan hadisin amir bin rabi'a jabir bin abdullah abdullah bin umar anas bin malik wal Ahadi fi zalika kasiratun jiddan hadisan suna da yawa sosai amma dai waɗannan suna nuna maka cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan abin hawa akwai littafin da wani malami ya rubuta a shek abdurrahman bin ali al askari malamin sa'udiyya littafi ne da yake magana akan hukuncin sallah akan abin hawa ana kiransa tuhfatul qafilati fi hukmi salati ala rahila wannan littafin yana da muhimmanci magana da mu yi akan wannan mas'ala ta sallah akan abin hawa mas'aloli guda hudu ne insha Allah ta'ala mas'ala ta farko game da fahimtar malamai dangane da waɗannan hadisai waɗanda muka karanta hadisan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ba da labari manzon Allah ya yi sallah akan abin hawa al-imamu tirmidhi al-imamu tirmidhi a littafinsa jami'u at-tirmidhi kitabu mawaƙiƙi salati babu ma ja a fi salati ala dabbati haisu ma tawajjahat bihi hadisi na 351 al-imamu tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ammati ahli ilmi baki daya malaman sunna baki daya malamai suna aiki da waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki daya malamai ittifaqan la na'lamu bainahum ikhtilafan alimamu imam yace ba mu san wani sabani tsakanin malamai ba akan cewa la yarawna ba'san an yusalli ar-rajulu ala rahilatihi halal ne mutum yayi sallar nafila akan abin hawansa ittifaqan haisu ma kana wajhuhu ila al-qiblati aw ghayriha karka damu da al kaga kenan alkibla ta faɗi idan za ka yi nafila a kan abin hawa maganar alkibla babu ita gabas da yamma kudu da arewa gaba ɗaya alkibla ce gare ka wannan al'imamu turmizi ce babu saɓani a tsakanin sahabban annabi muhammad zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in malaman suna gaba ɗaya babu saɓani a tsakaninsu za ka yi sallar nafila a kan abin hawa ina aka ce abin hawa bai tsaya kan raƙumi da jaki ba ko da mashin kake tukawa kana iya nafila a kai mota ce kake tukawa ba kuma tukawa ba ko da kai fasinja ne kana iya nafila a kanta ittifakan babu saɓani a tsakanin malamai amma dangane da yanda sallar take kasancewa nan aka samu saɓani game da mazhaba ta al'imam abu hanifa yadda ya zo cikin littafin al'imamu sarafti mai rasuwa shekaru 940 da suka wuce kitabun mabsut kitabul mabsut mujallar na farko shafin 250 yana cewa inda abi hanifa rahimahullahu ta'ala fahimtar al'imam abu hanifa ita ce la ya juzu ta tsawo ala dabbata fil misri ba daidai ba ne ka yi nafila a cikin gari a cikin gari nafila a kan abin hawa a cikin gari ka hau mashin daga nan za ka je specialist sai ka kama nafila al'imamu abu hanifa ya ce a'a wannan ba daidai ba ne to amma almajiran al'imamu abu hanifa sun samu saɓani dangane da fatawar malaminsu shine akwai muhammad al'imam muhammad رحمه الله تعالى يجوز يقول يجوز ويكره yana cewa ba laifi bane amma dai bai kamata ba ba laifi bane don mutum yayi nafila akan abin hawa a cikin gari amma dai bai kamata ba al-imam abu yusuf yana cewa la ba'sa bihi babu laifi hujjar al-imam abu hanifa ita ce da yace kada kai nafila akan abin hawa a cikin gari at-tatawwu ala dabbati bil iman جوزناه بالنص بخلاف القياس وإنما ورد النص به خارج المصر duk hadisan da sahaban annabi suka ba da labari manzon Allah ya yi nafila akan abin hawa babu hadisi ɗaya da ya ce manzon Allah ya yi nafila akan abin hawa a cikin garin madina a tafiya ne in kaji wani sahabi ya yi nafila akan abin hawa a tafiya ne saboda haka al'imamu abu hanifa ya ce ba daidai ba ne kai da kake cikin gari kana kan abin hawa kai nafila ka duba umdatul qari littafin al-hafiz al-aini yana cikin manyan malamai a masabata al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala mujallal na hudu shafin 137 mazhabar al'imamu malik rahimahullahu ta'ala yadda ibn abdulbari yake fada ibn abdulbari mai rasuwa shekaru 971 da suka wuce a littafin a tamhid kitabu tamhid mujallar na 17 shafin 78 yana magana akan hadisi na goma sha hudu hadisin littafin muwatta ya ce ƙala tabari al'imamu tabari mawallafin tafsiri jami'ul bayan al'imamu tabari al'imamu tabari fahimtarsa ya juzu li kulli rakibin wa mashi hadiran kana a musafiran. al-imam wanda yake da littafin tafsiri ibnu jarir inji ibnu abdul barri shi fahimtar halal ne ga duk wanda ya hau kan abin hawa kai ko da tafiya kake ma a ƙasa daga nan zuwa specialist tafiya ma kake a kafafunka kana iya nafila inji imam at-tabari habiran kana aw musafiran an yatanaffala ala dabbatihi wa ala rahilatihi wa ala rijlaihi wa ala jilai kana ma tafiya ba ma akan abin hawa ba kana iya nafila ko da a cikin gari ne fahimtar al tabari haka ma wasu daga cikin mabiyan mazhaba ta al shafi'i rahimahullah ta'ala anna mazhabahum jawazu tanaffuli ala dabbati fil hadari was safar in ka duba littafin at-tamhid littafin ibnu abdul barri da littafin sa al-istizkar mujallar na biyu shafi na 258 al-istizkar littafin ibn abdulbari al-imam al-qurtubi shi ma yana cikin manyan malamai a mazhaba ta al-imam malik rahimahullahu ta'ala shekararsa 760 da rasuwa a littafin tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an mujallar na biyu shafi na 79 fassaran aya da take magana akan al-qibla suratul baƙara. al-imam ya ce yace ikhtalafa al-fuqaha musafir bayan malamai sun yi ittifaki babu laifi yi nafila kan abin hawa to amma inda aka samu saɓani shine wace irin tafiya ce ake wa nafila din wace irin tafiya ce a cikin gari ka hau abin hawa kana iya nafila ko sai ka fita bayan gari tafiyan sai ta kai kasaru ko ko tafiyar ko da gajeruwa ce kana iya nafila akan abin hawa Ya ce a nan ne inda aka samu saɓani tsakanin malamai al-imam al-qurtubi ikhtalafa al-fuqaha fi al-musafiri safaran la tuqsaru fi mithlihi salatu tafiyar da ba ta kai a yi ƙasaru ba al-imam malik wa ashabuhu wa thawri suna cewa la yutaqawwa'u ala ar-rahila ila fi safarin tuqsaru fi mithlihi salatu ba a yin nafila akan abin hawa sai tafiyar da ta kai a yi mata ƙasaru. al'imamu malik a mazhabarsa tafiya sai ta kai kilomita 83 kafin kake mata kasuru to duk tafiyan da bata kai wannan nisan ba ba za ka yi nafila a kan abin hawanka ba li'annal asfarar da ti hukiya an rasulillah saboda tafiye-tafiye da aka ba da labari cewa manzon Allah ya yi nafila a kansu annahu kana ya taɓawa ufiha kanat mimma tuqsaru fihi salatu tafiye-tafiyen waɗanda ana iya yin ƙasaru ne a cikinsu saboda haka kai ma idan ka yi tafiyar da ta kai a yi ƙasuru to za ka yi nafila a kan abin hawa idan tafiyar ka ba ta kai a yi ƙasuru ba ba za ka yi nafila a kan abin hawanka ba al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa wa asabu kuma wal hasan bin hayyin wa laitu bin sa'adin wa dawudu bin ali waɗannan malamai su kuma suna cewa ya juzu ta ala rahila halal ne mutum ya yi nafila a kan abin hawansa karijan misiri inda ya bar gari inda ya bar gari da zaren kafita daga garin nan da zaren kafita daga garin nan fi kulli safari kowane irin tafiya ko da gona za ka gona za ka ta riga ka fita bayan gari shi nan za ka yi nafilanka a kan abin hawa fa kullu safarin jaizun zalika fihi kowanne tafiya. halar ne ka yi masa nafila wannan shine akasarin malamai abin da suke fada illa an yi khassa shay'un min al-asfar bima yajibu taslimu lahu wa abu yusuf yusalli fil misri ala dabbati bil ima kamar yadda muka ce daga cikin almajiran al abu hanifa akwai malamin da ake kiransa al abu yusuf babban malami ne shi yana ganin hatta a cikin gari kana iya nafila akan abin hawa saboda an samu labari daga anas bin malik cewa ana yakan yi nafila a cikin matsatsin hanyoyin madina an samu hadisi an samu labari cewa anas bin malik annahu salla ala himarin fi aziqatil madina fi aziqatil madina yani abdariki bayyik fil madina yu'mi'u ima'an kuma wannan hadisin labarin bai inganta ba cewa anas bin malik yana yin nafila a cikin garin madina ibnu abdulbarri ya ce labarin bai inganta ba littafin al-istizkar mujallar na biyu shafin 204 fa batala bi zalika qawlu man qala fi azqati madina yuridu habara da labarin anas ya inganta to da shi kenan magana ta kare ko da a cikin gari babu shakka kana iya yin nafila akan abin hawa amma labarin bai inganta ba babu hadisi ɗaya da ya ayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nafila a cikin garin madina akan abin hawa duk filin da ake magana mazan Allah ya yi akan abin hawa a bayan gari ne al'imamu shafi'i mazhabarsa yadda al'imamun nawawi yake faɗa al'imamun nawawi yana daga cikin fitattun malamai da aka yi a tarihin mazhabata al'imamu shafi'i shekararsa 748 da mutuwa yanzu Allah maɗaukake ya masa rahama yana da littafin sharhu sahihi muslim juzu'i na biyar shafin 211 ce wa fi hadhihi a hadis, sharhin hadisan da muka karanta daga cikinsu akwai hadisin da ya zo a littafin bulugul maram hadisin amiru dinu Rabi'a ya ce waɗannan hadisai suna karantar da mu jawazu tanaffuli ala rahilati fi safari halal ne a yi nafila kan abin hawa idan ana cikin tafiya haisu tawajjaha duk inda dabban ta juya wa hadha ja'izun bi ijma'il muslimin al-imam an yace wannan halal ne musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki halal ne mutum yayi nafila kan abin hawa fa yajuzu tanaffulu ala rahila don haka mazhabar al'imamu imam shafi'i halal ne a nafila akan abin hawa fil jami'i inda nawa inda jumhur akasarin malamai abin da suke faɗa kenan kowace tafiya kar a ɗauka tafiya sai ta zama doguwa tafiya mai tsawo a'a kowace tafiya akasarin malamai haka suke faɗa malik bin anas rahimahullahu ta'ala al malik shine yake cewa la yajuzu illa fi safarin tuqsaru fihi salatu ba daidai ba ne a yi nafila a kan abin hawa sai tafiyar ta kai a yi mata kasuru sai tafiyar ta kai a yi mata kasuru kaf malaman sunna malik ne yake da wannan fahimta shi kadai yake da wannan fahimta cewa sai tafiya ta kai a yi kasuru kafin nan za a yi nafila a kan abin hawa ka duba littafin almajimu sharhul muhazzab lin nawawi eh, mujalla na uku shafin 212 da kuma sa rawbatul talibin littafansa guda uku sharhu sahihi muslim kitabul majmu' sharhul muhazzab sannan rawdatu talibin mujallad na farko shafin 210 haka ibnu daqiq al-eid wanda ya rasu shekara 732 da suka wuce a littafinsa ihkamul ahkam Sharhu umdatil ahkam mujallad na farko shafin 213 yana sharhin hadisin abdullahi bin umar wanda muka karanta manzon Allah yana yin nafila akan abin hawansa haisu kana wajhuhu yu'mi'u bi ra'sihi wa kana Ibn umar yaf'aluhu abdullahi bin umar shi ma yana yi lokacin da ibnu ya kawo hadisin abdullahi bin umar a umdatul ahkam sharhin umdatul ahkam littafin Ibn daqiq al mai suna ihkamul ahkam yace al-hadisu dalilun ala jawazin nafila ala rahila wannan hadisi na abdullahi bin umar dalili ne da yake nuna cewa halal ne a yi nafila a kan abin hawa wa jawabu salatiha haisu ta waje hadbin raki bi rahilatuhu duk inda abin hawanka ya fuskanta karka damu kai nafilarka wa ka anna sababa fihi me dalili taisiru tahsilin nawafil alal musafir wa taksiriha tunda an san kayi tafiya an san kayi tafiya wanda yayi tafiya yana samun gajiya kasala da wuya a samu yana nafil filin da ya saba yi kafin ya yi tafiya to sai Allah ya sauwake maka Allah ya ɗauke maka wahalar ruku'i da sujuda don haka kana iya yin nafilarka a kan abin hawa Allah ya ƙara maka sauki yana cewa fa'inna ma buyika tsari'uhu ƙalla wa matasa a tsari'uhu sahula faktabbat rahmatullahi ta'ala bil ibad wannan rahamar Allah ce ga bayi an qallala al-fara'iba alaihim tasila lil kufla lokacin da kai tafiya sai aka sauwake maka sallar farilla sallah mai raka'a hudu aka ce kai biyu azhar la'asar isha'i kaga an sauwake maka wa fataha lahum tariqa taksirin nawafil sannan aka bude maka wata kofa wacce zaka samu damar yawaita nafila ta'ziman lil ujur saboda ka samu lada mai yawa kaga rahama ce ta Allah farillan an sauwake maka tun da kayi tafiya nafila kuma an daɗa sauwake maka hanyar yinta saboda ka samu lada mai yawa wannan magana ce ta ibnu daqiq al-eid a littafin sa sharh al-umda ihkamul ahkam haka in ka duba tafsirin ibnu kasir tafsirin ibnu kasir shi ma yana fassara aya da take magana akan al-qibla ta suratul baqara Eh, mujallar na farko shafin 159 shi ma ya magana a kai yana cewa akwai fahimtar anas bin malik wanda aka samu ɗaya daga cikin almajiran al'imam abu hanifa yana riko da ita akan cewa ko da tafiya mutum yake ko da tafiya kake yi za ka yi nafila ko da tafiya kake yi a kan kafafunka ba ma akan abin hawa ba tana iya nafila amma dai ba a cikin gari ba hujjar yin nafila a tafiyar da ake a cikin gari ba ta da ƙarfi Allah ya samu gari kamar yadda muka gabatar da bayanin masabata al-imamu abu hanifa masabar al malik da kuma masabar al'imamu shafi haka na masaba ta al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala la ya juzu fil habari mazhabi ba daidai ba ne mutum ya yi sallar nafila kan abin hawa a cikin gari li'annahu lam yunqal anhu alaihi salam wannan ita ce mazhaba ta al Ahmad saboda ba a samu labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana nafila akan abin hawansa a cikin gari ba wannan yana cikin al-mubdi'u sharhul muqni mujallad na farko ɗari da ɗaya littafin burhanuddin ibn muflih mai rasuwa shekara ɗari bakwai da biyu da suka wuce kuma abinda shekul islam rahimahullahu ta'ala ya faɗa kenan a littafinsa sharhul umda mujallad na ɗari biyar da ishirin da biyar fa'ammar rakibu sa'iru fil misri mutumin da ke kan abin hawa yana tafiya a cikin gari fala ya juzu lahu zalika ba daidai ba ne bane yayi nafila kan wannan abin hawa fil mashhuri anhu wa anhu yajuzu lahu zalika kama ya juzu fi safar in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam jallar na 24 37 nan ma Sheikhul Islam yana cewa was salatu ala rahila idza kanat mukhtassa bi safari la tuf'al illa fi ma yusamma safara sallah akan abin hawa sallar nafila sai fa idan an fita za a yi tafiya nan ne yake tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka littafin kitabul furu masaba ta al-imam Ahmad bin Hanbal mujalladi na farko shafin 337 da littafin الشيخ علي بن bin بن أحمد المرداوي كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مجلد نبي شافنا أكو ينشوى لا تصح في الحضر صلر نافلة أكان أبن هوا باتا إنغانتا من غير استقبال الكبلة دولة أنفس كنشاء الكبلة وهو المذهب وعليه الأصحاب وأن إتشي مذهب الإمام أحمد بن حنبل amma mazhabata ibnu hazmi mazhabata zahiriya ita babu laifi mutum ya yi sallar nafila ko da a kwance ne ibn hazm yana cewa ja'izu, lil mar'i an yatatawwa mubtaji'an bi ghairi uzrin qibla wa rakiban haythu tawajjaha bihi dabbatuhu ila qibla wa ghayriha al-habaru was-safaru sawa'un fi kulli dhalika to amma cewa mutum zai yi nafila yana tafiya akan kafafunsa yace walam ya atifin rajuli nassun an ya taɓawa a mashiya babu hujja mutum ya yi nafila yana tafiya akan kafafunsa babu hujja amma batun cewa a yi nafila kan abin hawa a cikin gari ko a bayan gari wannan inda aka samu sabani kenan al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala a littafinsa ma'alimu sunan sharhu sunan abi dawud mujalladi na biyu shafi na hamsin da tara yace qala al-auza'i yusalli al-mashi ala rahilatihi wa ala rijlaihi kadhalika al-imam al-auza'i yana cikin malamai da ke ganin ba laifi bane don kai nafila akan kafafunka kana tafiya akan kafafunka kamar yadda akasarin malamai suke faɗa amma sharadi ya kasance ka fita bayan gari ba a cikin gari ba wato ko da a bayan gari ne kake tafiya kana iya nafila akan kafafunka ba ma akan abin hawa ba wannan yana cikin ma'alimu sunan sharhu sunan abi sawa'un kana musafiran aw ghayru musafir yusalli ala dabbatihi wa ala rijlihi idza kharaja min baladihi sharadin sa kenan duk da cewa akwai malaman da suke ganin ba sharadi bane sai ka fita bayan gari ko da cikin gari ne akwai waɗanda ke ganin zaka iya nafila akan kafafunka kamar misali al-imam Muhammad bin Ismail al-Amir as-Sam'ani mai littafin sugulus salam in ka duba sharhin wannan hadisun da muke karantawa yana cewa wa laisa bi zahirin fi sharfiya ba ka'ida ba ce sai kana kan abin hawa kuma sai ka bar gari zaka iya yin nafila kana tafiya akan kafafunka a cikin gari wannan fahimtar uh, al-Imam Sana'ani mai littafin Subulus Salam yana cewa saboda an rawaito daga Anas bin Malik min qawlihi wa fi'lihi amma hadisin da aka samu daga Anas bin Malik bai inganta ba labarin bai inganta ba haka al'imamu shaukari a littafinsa nailul autar sharhin wannan hadisin na amir bin rabi'a ya ce zahirul a hadisin muƙayyada da safari adamun farki bai na safari tawil wal kasir zahiri abinda hadisi yake karantar da mu babu bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwa a a takaice abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu annafilatu ala rahilati fi safari thabitatu abinda hadisan da suke karantar da mu kai nafila akan abin hawa kana tafiya wannan ya tabbata a sunnar annabi Muhammad kai nafila akan abin hawanka kana tafiya ya tabbata a sunnar manzon Allah wa anna sahiha min aqwalil ulama jawazuha fi safari tawil wal qasir babu bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwar tafiya wannan shine abinda akasarin malamai suka faɗa akasarin malamai sun ce ba bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwar tafiya waɗanda ma suka yi maganar cewa akwai ijma'i akai kamar ibnu abdulbarri al nawawi al-hafiz alhafiz iraqi al-hafiz ibnu hajar al-asqalani wa ghayruhum suna nuna cewa an samu ijma'i akai hatta littafin al-imam shaukani nailul awtar in ka duba za ka gani da fathul bari mujallar na biyu shafi na biyar, sharhun nawawi ala sahihi muslim juzi na biyar shafi na 217 al-mughni littafin ibn qudama a mujallar na biyu shafi na shida. akasarin malamai sun ce halal ne ka yi nafila akan abin hawa a kowace tafiya doguwa ko gajeruwa kowace tafiya akan abin hawa babu laifi ka yi nafila me dalili saboda ayar da muke magana akai ta suratul baqara aya ta 115 walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna allaha wasi'un alim al-imam ibnu jarir at-tabari ne tafsiri jami'ul bayan yace inna hadhihi al-aya tadkhulu fiha salatu at-tatawwu fi safari ala rahila wannan aya daga cikin darasi da take karantarwa akwai yin nafila akan abin hawa haisu ma tawajjaha bika rahilatuka duk inda dabban ta juya da kai kai nafila ka duba jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an mujallal 3 shafin talatin, fassaran aya ta 115 ta suratul bakara haka ibnu hajar al-asqalani yake bayani shi ma a cikin fatul bari kamar yadda muka faɗa kuma wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna don haka abin da mafi yawan malamai suke cewa halal ne ka yi nafila kan abin hawa halal ne tafiyar doguwa ko gajeruwa ba bambanci malami ɗaya ya ce sai tafiyan ta kai ƙasar ne al'imamu malik wanda Ibn jarir yake cewa bai san wani malami wanda ya goya wa al'imamu malik baya akan wannan fahimtar tashi ba hatta Ibn abdulbari yana cewa daidai ne mutum ya yi nafila a kan abin hawansa ko da tafiyar ba ta da tsawo uh, yani uh, alƙaunu bi jawazi salatin nafila alar rahila fil habari aula hatta a cikin gari hatta a cikin gari idan aka abin hawa ne don kayi nafila ba laifi ba ne tafiya a kan kafafunka a cikin gari ka yi nafila wannan shi ne fahimtar da gaskiya malamai ba su rike ta ba illa ɗaiɗaiku kamar misali al'imamu sana'ani wanda ita ce matsala ta farko matsala ta biyu hal yalzamuhu takbiratul ihram ila al-qibla am la kafin ka fara nafila akan abin hawa din shin zaka tsaya ka fuskanci al-qibla kai kabbaran harama ko kuwa a'a kawai zaka yi kabbaran harama ko da yamma kake fuskanta nan ma an samu sabani nan ma an samu sabani shin za ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara kafin ka fara nafila akan abin hawan naka ko kuwa za ka iya yin kabbaran harama ko da dabbar ba ta fuskantar alƙibla fahimta biyu ne Mas'abar al'imamu ahmad annan rakiban yalzumuhu iftitahu salati ila alƙibla dole ka fuskanci alƙibla Mas'abar al'imamu ahmad fayan harifu bi nafsihi aw rahilatihi lil qibla ka tsayar da motan ko mashin din ko kekenka ka fuskanci alƙibla kai kabarin harama sannan ka juya ka kama tafiya wa yukaddiru takbirat al-ihram thumma yad'ahu tamshi ila jihati qasdihi wala law baratil ƙibla qibla dole ne ka fuskanci alƙibla ka'ida ne lokacin kabbaran harama fahimtar al Ahmad bin Hanbal dalili saboda hadisin da zamu karanta ne na gaba hadisin bulugul mara yace wali abi dawud a riwaya ta al-imam abu dawud yana kitabu salati safari babu tatawwu'i ala rahilati wal witiri hadisi na 2225 min hadisi anas radiyallahu anhu daga hadisin anas bin malik Allah ya kara masa yarda anas bin malik kana idza safara idan ya yi tafiya fa'ara da an ya tafawa'a yana nufin ya yi lafila istakbala bi naqatihi alqibla fa kabbara yana fuskantar alƙibla da taguwarsa raƙumin shi ya yi kabbaran harama sun masalla haisu kana waje harika bihi sannan ya yi sallah duk inda fuskar abin hawansa ta kasance wannan babu damuwa isnaduhu hassan isnadin hadisin yana da kyau kaga dai hadisin bai samu isnadi ingantacce ba lakinnahu maqbulun fa idza lam yaf'al dhalika fa fasalatu sahiha idan mutum bai fuskanci alƙibla ɗin ba fa yana kan abin hawansa kawai kabbaran haraman ma ya yi ta akan abin hawa ba tare da ya tsaye da abin hawan ya fuskanci alƙibla ba sallarsa ta inganta sallarsa ta inganta amma mutumin da ke tafiya fa akan kafafunka a bayan gari mun ce wannan babu laifi kamar misali mutumin da zai taka daga nan zuwa zuba zai na filasta yana tafiya to amma shifa fa shi ma yana iya yin kabbara ko da bai fuskanci alƙibla ba la dole sai ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara dalili kuwa saboda wahalar da mutum yake samu wajen fuskantar da dabbansa alƙibla ba a samunta ga wanda ke tafiya a kan ƙafafunsa. kamar yadda al'imamu shafi iya faɗa a littafinsa kitabul um, ummi uh, kitabul salati babu istikbalin qibla babu lazaini ya juzu fihima istikbalu gairar qibla mujallar na farko shafin 118 qala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i yace wa idza kana al-musafiru mashiyan idan mai tafiya akan kafafunsa ne ya bar gari lam yujzihi an yusalliya baya isar masa yayi sallah hatta ya tabbil al-qibla sai ya fuskanci al-qibla fa yukabbir ya kabbara summa yanharifu ila jihatihi sannan ya juya ya tafiyarsa fayamshi ya yi ta tafiya amma ga al'imamu shafi'i ga al'imamu shafi'i tun da tafiyar mutum yana yin ta ne ba kan abin hawa ba dole ya tsaya ya kabbaran harama sannan ya ci gaba da tafiya yana cewa idan ya gama karatun sura lokacin da zai yi ruku'u sai ya tsaya kuma sai ya fuskanci alƙibla sai ruku'u ya yi sujuda in ya miƙe lokacin da zai tilawa sai ci gaba da tafiya kaga dai sallar ana yin ta ana tsayawa kuma ana tafiya wanda ke tafiya kenan akan kafafunsa wanda hakan yana cikin littafin sa kitabul ummu a kitabul salati yana mujallar na farko shafin 118 da kuma kitabul majmu' sharhul muhazzab a mujallar na uku shafin 218 al'imamun nawawi ya ce na jawabu salatin musafirin nafila mashiyan mu ita ce babu laifi mutum ya yi sallar nafila yana tafiya akan kan kafafunsa haka ma al'imamu ahmad bin hanbal ya faɗa haka nan al'imamu dawud ya faɗa wa mana'aha waɗanda suka hana yin nafila mutum yana tafiya akan kafafunsa shine al-Imam Abu Hanifa da kuma al-Imam Malik amma wujubul istiqbal fala cewa dole ne sai an fuskanci al ga wanda zai yi nafila a kan dabba a kan abin hawa da wanda ma zai yi nafila yana tafiya a kan kafafunsa hujjar cewa dole sai an fuskanci alƙibla hujjar gaskiya ba ta inganta ba in ka duba littafin ibn al a sharhul sharh mumti a mujallar na biyu shafin 268 don haka hatta wanda ke tafiya kan kafafunsa ba laifi ya yi nafila sai dai kuma ka'ida ne ya fuskanci alƙibla a fahimtar waɗannan masabobi guda biyu saboda babu wahala gare shi wahala da ake samu idan ana kan abin hawa shi bai samu wannan wahala tunda akan kafafunsa yake tafiya matsala ta uku sallar farin lafa, mutum zai iya yin ta akan abin hawa kun ga hadisan da muka karanta tun daga littafin bulugun maram hadisin amir bin rabi'a inda yace zadal bukhari umi umi ra'asihi amir bin rabi'a yace wa kun yakun yasna'uhu fil maktuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin sallar farilla akan abin hawa ba haka jabir bin abdullahi al-ansari ya faɗa haka abdullahi bin umar ya faɗa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba da labari manzon Allah baya sallan farilla akan abin hawa don haka idan mutum ya sallah akan abin hawa sallar farilla fala tasihu bata inganta ba illa fi hali barura sai fa idan akwai larura ita kuwa larura ana hukunta ta ne da cewa babu wata mafita ko dai a yi sallan akan abin hawan ko ko ba za a iya yin sallah ba wannan shine larura ko kamar misali ka shiga jirgin sama lokacin sallah yayi zabi ɗayan biyu ne ko dai ka bar sallan ko kuma dole kai sallan akan jirgin wannan shine larura don bai yiwuwa ka ce mu direban jirgin zaka so kai sallah ko ko ko yayi fakin to wannan shine larura amma kana kan babur lokacin sallah yayi sai ka ce bari yi sallan farilla wannan larura ne mashin fakin ɗinsa ke da wahala kaga babu wahala don haka ƙa'ida ne duk wanda ba larura ba ya yi sallar farilla a kan abin hawa sallarsa ba ta inganta ba don waɗannan sahabai abin da suke ta faɗa kenan iza lam yumkin iqamatu ha alal ardi fi waqtiha amma idan ba zai yiwu kai sallan a lokacin sallan a kan doron ƙasa ba to wannan ittifakan malaman suna kaf sun yi ijima'i kan cewa eh, ala jawazi hahi na izin a wannan lokaci halal ne kai sallan farilla a kan abin hawa idan ba zai yiwu ka sauka kai sallah a ƙasa ba to halal ne kai sallan a kan abin hawa a wannan lokaci ittifakan abin mamaki abin mamaki akwai mutanen da suke za a shiga jirgi za a yi tafiya lokacin sallah yayi suke yin sallah a jirgin suna kallo lokacin sallah zai fita kuma gashi babu wani sabani tsawon tarihin musulunci babu ma a kai halal ne domin larura ce ta same ka ka duba littafin al'istiskar na ibnu abdul uh, al'istiskaru aljami'uli mazahidi al-jami'u amsar littafin ibnu abdulbarri mujallar na biyu shafi na 255 ibnu abdulbarri ya ce wa kadin aqadal ijma'u an samu ƙulluwar ittifaki na fahimtar malaman sunna malamai sun yi ittifaki ala annahu la juzu an yusalliya ahadun faridatan ala haramun ne wani mutum ya yi sallan farilla akan abin hawa haramun ne mutum ya yi sallah akan abin hawa fi gairi shiddatil khawfi in babu tsananin tsoro fakafa bi haza bayanin hujja yace wannan kada ya isa bayani kuma ya isa hujja haka littafin sharhu muntaha al-iradati wanda ake kira da qa'iq ulun nuha sharhu muntaha littafin al-imam al-bahuti a mujallar da farko shafin 290 yace wa tasihhu maktuba ala rahilatin waqifa aw sa'ira halal ne mutum ya yi sallan farilla kan abin hawa wannan abin hawan yana tsaye ko yana tafiya lita'azzin bi wahalin na ɗaya saboda in ka sauko zaka cuto akwai laka wa matsarin koko ana ruwan sama wa gairihi wa kasaljin ko akwai dusar kankara au bardin ko sanyi akwai larura dole zaka cutu in ka sauko saboda hadisin ya bin umayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa da sahabbai sun isa wani guri da shi da sahabbai wa huwa ala rahilatihi wa sama'u min fawqihim wal billa min asfala minhum fa habarat as-salatu fa amara al-mu'azzin fa azana wa aqama shi kansa manzon Allah yayi sallah akan abin hawa sallar farilla saboda lokaci ana tsananin ruwan sama ƙasa ta jike sama gashi ruwa ƙasa laka ba yadda za a yi dole sai an yi sallah haka ya da labarin eh, ya da hujja da hadisin ya ala bin umayya akan haka Ah, don haka ba laifi ba ne har ma al'imamu tirmizi a hadisi na 411 da ya kawo hadisin ya ce al'amalu alaihi inda ahalil ilmi abinda ake aiki da shi kenan malamai suna aiki da wannan fahimta wa fa'alahu anasun anas bin malik yi haka kamar yadda al ahmad ya da labari fa in qadara ala nuzulin fala bila madarra lazimahu amma in zai yiwu ka sauko ba tare da ka cutu ba to dole sai ka sako kai sallar farilla dole ne ka shiga motar inyamurai ibo zuwa katansu ba su tsayawa a yi sallah to ya za ka yi za ka yi sallah na a motar koko za ka jira sai yi ta lokacin sallah ya riga ya wuce kuma idan lokaci ya wuce ko ka yi sallah sallar ba ta inganta ba dole ne ka tsalla sallah kan lokacinta dole ne ka tsalla sallah kan lokacinta to a nan idan ka ce wa direban ya tsaya ka sauko za ka yi sallah ba mamaki in ka sauka yin sallah ya ja mota ya tafiya baka. kuma kasarsu ga 'yan fashi da sauransu kana tsoron za ka cutu kenan ko? kana tsoron za ka cutu don haka sai ya ce tasihhu maktubatun ala rahila daidai ne kai sallan farilla akan abin hawa li khawfi inqita'in an rufqatin bi nuzulin don kana tsoron in ka sauko abokan tafiyanka za su tafi su bakka au khawfin ala nafsihi in nazala ko yana tsoro in ya sauko yana ji sa tsoro akwai yan fashi min aduwin wa nahwihi ka wa sabu'in ko misali akwai ambaliyar ruwa ko akwai miyagun dabbobi a wannan guri au ajzihi an bihi in nazala salati ko in ya riga ya sauko don ya yi sallah mutum za ta tafi ko abin hawan zai tafi ya bashi fa in kadara in zai yi wun walau bi ujratin ko da a ce zai yi tsada da direban ko da a ce zai yi tsada da direban misali da zaka ce wa direban to Allah idan mun isa wuri kaza ka tsaya in yi sallah zan biya ka sai ce haka ne eh zaka biya ni kuɗi ce to idan har direban zai iya karban wannan kuɗi ba kai hakan ba kai sallah a motar sallah mace inganta ba don ka ke kenan sai ka latsa shi shin zai yiwu ku tsaya in yi talla in mun isa gari kaza wannan duk yana cikin bayanin al'imamu turmizi in ka duba sunan turmizi hadisi na 411 saboda haka haramun ne sallar farilla akan abin hawa sai a cikin larura haramun ne a yi sallah akan abin hawa sai a cikin larura akwai ah, abin da ya kamata mutum ya fara yi wanda shi ne idan ka san za ka hau jirgi ko za ka hau mota kuma lokacin sallah zai same ka kuna sama har lokacin zai fita buku sauko ba to a nan za ka kyale sai an tashi ɗin a yi sallah amma matukar kasan za ka iya samun sallah guda daga cikin salloli biyu da ake hada su kamar misali za a yi azahar a nan kafin jirgin ya tashi za a yi azahar a najeriya kafin jirgi ya tashi to dama an baka damar hada azahar da la'asar saboda haka lokacin da za ka yi azahar sai ka hada azahar da la'asar kafin ka hau jirgi kaga kenan nan ka yi waɗannan salloli a ƙasa amma kuma haɗa su ɗin ba dole ba ne gare ka yani ja'izun li kulli musafirin sawa'un kana nazilan aw musafiran aljam'u bayna salatayn haɗa tsakanin salloli guda biyu halal ne ga wanda yake tafiya ga wanda yake tafiya amma abin da aka fi so shine asali matafi a lokacin da yake kan tafiya ne yake haɗa salloli idan ya tsaya bai kamata ya haɗa salloli ba kamar misali za ka tafi abuja daga nan a hanya za ka haɗa salloli amma in ka isa abuja tun da ka riga ka isa ka tsaya bai kamata ka haɗa su ba ka yi kowace sallah a lokacinta sai dai fa idan akwai illali mashakka an samu wani kunci to wannan babu laifi kana iya haɗa sallolin amma matukar ba kuntatawa bane mutum zai shiga zai samu kunci bane bai kamata ya haɗa salloli biyu alhali ba a halin tafiya yake ba yana da kyau mu bambanta wanda shekul islam rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan wannan matsala a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 293 ya ce wal kasuru sababu a safaru khasa kasuru sababin shi shine tafiya la ya fi gairi safari in babu tafiya babu kasuru wa'ammal jam'u amma haɗa tsakanin salloli guda biyu ba wai tafiya ce sababin shi ba fa sababuhu alhajat wal uzur fa idha ihtaja ilayhi jama'a fi safari alqasir wa qawi idan akwai bukata za a hada in babu bukata bai kamata a hada ba wato akwai bambanci tsakanin kasuru da hada salloli guda biyu hada salloli guda biyu bukata ce sa ayi zaka iya ganewa ta aikin hajjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an je mina alhazai sun fita daga makka sun isa mina lokacin da alhazai suka isa mina yau mutarwiya ranar takwas ga watan zulhijja ana hada azahar da la'asar a mina ko ana yin azahar kan lokaci la'asar a kan lokacinta yaya ake yi hmm? idan an tafi mina ranar takwas ga wata idan za a yi sallar azahar ana yin kasuru ko ba a yi ana yin kasuru ana hada a zahar da la'asar a yi su a lokaci daya eh a'a ana hada a zahar da la'asar a yi su a lokaci daya idan an je mina yau tarwiya ba a hadawa ana yin a zahar a lokacinta raka'a biyu la'asar a lokacinta raka'a biyu isha'i a lokacinta raka'a biyu kaga an yi kasuru amma babu hadawa me yasa saboda an riga an tsaya saboda mina an tsaya amma misali idan an je arfafa idan an je arfa ana hada azhar da la'asar kuma a yi su kasuru saboda tafiyar arfa transit ne ah, ah, ana kan hanya an yi zango za a wuce saboda haka an sauwaƙe maka ka haɗa salloli guda biyu kaga kenan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salloli bukata wato ta sa manzon Allah ke haɗa sallah salloli guda biyu ya yi su a lokaci guda saboda haka idan mutum yana tafiya yana da kyau ya haɗa salloli amma idan ya tsaya ya daina hadawa sai fa'in akwai wata bukata idan akwai uzuri wannan ko ba a halin tafiya bane yana iya haɗa salloli ba ka gani a cikin gari in ruwan sama ya sauko sai a haɗa sallah ba ma tafiyar aka yi ba saboda haka idan akwai bukata za a haɗa salloli wani shine abin da shekul islam yake faɗa a littafin majmu'u fatawa haka nan in ka duba littafin ah, ibn al-usaymin akwai littafin da ya rubuta risala risalatu mawaqiti salati al-afdalu lil musafiri an-nazil alla yajma wa in jama'a fala ba'sa illa an yakuna haja ila al-jami' Immali li shiddati ta'ibihi li yastariha aw li mashaqqati talab al-ma'i alayhi li kulli waqtin wa nahwi dhalika fa inna al-afdal lahu al-jam'u wa ittiba'u idan ba halin tafiya kake ba bai kamata ka hada salloli don haka misali idan za a yi tafiya za ka tafi kasan ibo za ka hau mota ana la'akari da yaushe ne za ka hau motan idan sai an yi magariba za a hau motan sai ka haɗa magariba da isha'i karka jira isha'i ta yi maka ka yi ta a kan mota sai ka hada magariba da isha'i saboda an ba da damar hada magariba da isha an ba ka damar ka hada zuhur da la'asar to ya za ka yi alwala kuma an ka shiga motan ya za ka yi alwala kaga nan akwai bukatar ka yi alwalan kafin ka hau mota ka yi alwalan kafin ka hau mota in lokacin sallan bai yi ba kamar misali motar za ta tashi karfe tara na safe kaga azhar bai yi ba ba za a ce ka yi azhar a lokacin ba to idan za ka iya rike alwala daga karfe tara har zuwa azahar lokacin ana tafiya akan mota mafi dacewa ka rike alwala na ɗaya. idan ba za ka iya rike alwalan ba to ka ɗauki ka samu wata 'yar jaka ka ɗebi ƙasa ka zuba a ciki domin ka yi taimama idan lokacin sallan ya yi wannan shine mataki na biyu ya hamilu ma'ahu turaban fi auki aukisin ya tayammamu bihi ya ɗebi ƙasa ya zuba a jaka saboda ai cikin motan ba ƙasan da za a yi taimama karkace don ka bugi ƙasan motan shi kenan taimama ta isa Allah shi Allah da ya magana akan taimama ya magana ne akan ƙasa ake bugawa ba darduman mota ba ƙasa ake bugawa fatayammamu sa'idan taimama ana yin ta ne da ƙasa don haka idan akwai ƙura malamai na hukunta ƙura da cewa ya dace a yi taimama da shi amma babu ƙura don haka abin da ya dacewa ka ɗibi ƙasar wanda yana da cikin fatawa tsohara na ibn al-usaimin da ya magana a kai eh, shafin 240 haka nan alfatawar muta'allika bi tibi wa ahkamil marba shafi na 78 to amma dan adam yakan samu mantuwa sai ka manta baka yi alwalan ba ka manta baka ɗebi ƙasan ba ana cikin tafiya ibo ya ce shi ba zai tsaya ba kuma lokacin sallah ya yi to za ka ce ba za ka yi sallan ba sai motar ta tsaya idan motar ta tsaya kuma gari ya waye idan gari ya waye kuma lokacin sallar asubahi ya wuce to ya za ka yi sai ka yi sallah a motan babu alwala kuma babu taimama babu alwala kuma babu taimama kai tallan a haka abinda ibn al-qayyim jawziya ya faɗa a littafin tahzibu sunan abi dawud tahzibu sunan a mujallar na farko shafi na 61 wa halatu adami turabi ka halati adami mashru'iyyatihi wala farqa matukar ba a samu ƙasa ba a wurin to kamar taimaman ita kanta ta faɗi kenan fa innahum sallu bi ghairi tayammum li adami mashru'iyyati tayammum hina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabai da suka yi tafiya lokacin ba a shar'anta taimama ba ba su da ruwan da za su yi alwala sai suka yi sallan haka kawai da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar musu sallar su ta inganta ibn al-qayyim jawziya yana magana akan mas'alar su ce babu bambanci tsakanin mutumin da eh, lokacin da ya yi lokacin da ya nemi ruwa bai samu ba kuma lokacin ba a shar'anta taimama ba a zamanin sahabbai kenan ba bambanci tsakanin halin da suka samu kansu da kuma kai a yanzu fa ayyu farqin baina adamihi fi nafsihi wa adami mashru'iyyatihi fa muktabal qiyas wa sunna anna al-adima yusalli ala hasabi halihi don haka abinda sunna ta hukunta da kuma qiyasi wanda ya rasa ruwa ya rasa ƙasa da zai yi taimama sai ya yi sallah haka fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wa la yu'idu sannan kuma idan motar ta tsaya ba za ka sake sallan ba sallaka ta inganta li'annahu fa'ala ma umira bihi saboda mutum ya aikata abin da aka umarce shi da yi falan yujib alaihi al'ada cewa ya sake sallan wannan ba wajibi bane kaman taraka al-qiyam wa istighbar wa sutura wa qira'a li an zalika idan kana sallah akan abin hawa kaga dole maganar fuskantar alƙibla ta faɗi sutura ta faɗi ba mamaki ƙira'ar ta kamata faɗi saboda rashin lafiya to tunda ƙibla tana faɗuwa sutura tana faɗuwa haka ma alwala faɗi da kuma taimama Fahaza mujibun nafsi wal qiyas kamar yadda ibnul al-qayyim ya faɗa haka ibnu kudama ya faɗa shi ma a littafin al-mughni a mujallar na farko shafin 157 da al'imamu shaukani a littafin nailul autar mujallar na farko shafi 337 don haka in babu ruwa babu halin taimama sai ka yi sallah a kan abin hawanka karka yadda lokacin sallah ya wuce ka wannan shine abin da malamai suka yi magana a kai karka yadda lokacin sallah ya wuce ka ba tare da ka yi sallah a kan lokaci ba ga wanda yake tafiya a kan mota ko ko wanda yake tafiya a jirgin sama duk ɗaya ne illa dai wanda ke tafiya a jirgin sama akwai yanda zai yi alwala tunda akwai makewayi sai dai makewayin akwai kazanta kwarai gashi da matsi ba mamaki maimakon ka tafi yin alwala ka ɗebo na jasa maimakon ka tafi yin alwala ka ɗebo na jasa kuma ka'ida ne wanda zai yi sallan farilla dole sai ya tsaya sai ya fuskanci alƙibla in zai yi in bai yiwuwa to ya faɗi dole ne ya yi a tsaye dole ya yi a tsaye ba a zaune ba sai dai in tsayuwar ba za ta yiwu ba sannan tsayuwar ta faɗi ya yi a zaune Allah ya samun gane ba kamar nahila ba ce nahila ce kake da wannan zaɓi ita farilla tsayuwa a yi sallah dole ne fuskantar alƙibla dole ne saboda haka akwai buƙatar sanin kaifiyatu salatin musafir alar rahila yaya matafiyi zai yi sallah akan abin hawa wannan ita ce matsala ta hudu salatu eh, sifatu salati alar rahila yanda ake sallah akan abin hawa idan mutum yana tafiya imma a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ko a mota a motar ƙarama ko babba wa arada an yi salli mutum yana so ya yi sallah na ɗaya fa in amkanahu salatu qa'iman wajaba alaihi in zai iya tashi yayi sallan a tsaye to dole ne ya tsaya yayi sallan kaga kenan shi yasa idan kana jirgin sama zaka ga mutane na sallah a tsaye ba a zaune ba don tsayuwa a sallah dole ne sai idan tsayuwa ta gagara kafin mutum yayi a zaune saboda haka manzon Allah ya faɗa fa in lam tastati fa falli qa'idan in ba ka iya sallah a tsaye to kai sallah a zaune sai da manzon Allah yake in ba ka iyawa to kai kuwa kana iyawa don haka in mutum ya sallan farilla a zaune alhali zai iya yi a tsaye babu shakka sallar sa bata inganta ba ka duba fatawar lajina mujallar na takwas shafin na ɗari da ishirin da shida da kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin albani shafi na sittin da tara taliki na hudu idan tsayuwa ba za ta yi ba to sai a yi sallan a zaune a zaunen nan karka jingina idan zaunawan ba zai yi ba sai an jingina to sannan sai a jingina a yi sallah yani wa illa fa yusalli qa'idan wala haraja da farko sallan dole ka yi ta a tsaye idan tsayuwa ba za ta yi ba sai an jingina to ka jingina ka yi a tsaye idan ko an jingina ba za a yi sallar ba a tsaye kamar misali wanda zai salla a cikin mota to sai ka yi sallar a zaune kaga sai ka bi waɗannan matakai yaya za ka yi ruku'i da sujuda wannan hadisin ya karantar da mu yi umi'u bi ra'asihi yana ishara da kansa ishara da kai shine kaɗan sun kuyar da kai alamar ruku'i sujuda sun kuyarwan ya fi haka yawa amma duk abin da ake a sallah za ka yi duk abin da ake a sallah za ka yi kar ka ɗauka don za ka yi sallah a mota shi kenan kira'a ta faɗi kabbara ta faɗi sami allahu ta faɗi da yin ƙablu da sauransu ba su faɗi ba don haka duk abin da ake a sallah za ka yi ya kamata in yamurin da yake kusa da kai ya san kana sallah ko amma kayi ka gama babu wanda ya sani sai kayi kabbara allahu akbar ka bayyana ka kuma yi qablu ka yi fatiha sura in ana bayyana karatu ka bayyana kaga kenan ka kaddara larura daidai kimanta amma idan kai sallan a ɓoye alhali sallar ana bayyana ta annan ba larura ba ce gare ka ba mamaki za ka ce ka yi ta a ɓoye ne saboda karka damu mutane wannan ba hujja ba ce ibada ce za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hi cancanta a ji tsoronsa ba ɗan adam ba don haka ƙa'ida ne ka bayyana duk inda ake bayyanawa ka yi zikirin da ake eh, eh, yinsa a sallah idan an yi sallar a ƙasa babu bambanci illa dai kawai sauƙi da ka samu ta wajen sunkuye na ruku'i da kuma sunkuyawa na sujuda kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ya mana sauki cikin addini kamar yadda yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai saka mana kunci cikin wannan addinin ba la يكلف Allahu nafsan illa وسعها Allah bai dora ma wani rai wani aiki face gurgudan yanda rai zai iya dauka Allah bai dora mana wani aiki face wanda zamu iya dauka idan aka samu wahala cikin aikin sai ka taras akwai saukin da Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan ya nuna akwai sunnoni da yawa waɗanda muke ta watsi da su sunnar yin nafila akan abin hawa ya kamata mu rika kulawa da ita ka yi alwala ba wai an ce za ka yi sallah a mota nafila kan mota babu alwala wannan sharaɗi ne dole sai an same ka da alwala ka yi alwala kana tafiya kana ka. yi kana samun lada sannan kana kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ba mamaki wannan tafiya ko da za a samu hatsari mutuwarka ta zamanto ka mutu ne a cikin aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so Ah, yana da kyau mu kula da wannan sallah akan abin hawa sunna ce tabbatacciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai guda biyu waɗanda ibn hajar al'askalani ya kawo a littafin maram ya kawo su ne saboda ya nuna maka bambanci a tsakanin sallar farilla da sallar nafila ta wajen fuskantar alƙibla sai da ya fara kawo magana akan fuskantar alƙibla wajibi ne a sallan farilla sai kawo hadisin amir bin rabi'a ya kawo hadisi na amir bin rabi'a wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila ba tare da yana fuskantar alƙibla ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafarin kuskure